Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 1621 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalar FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 13 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar wato 11 na safe kenan a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka ga kanin labaran duniya. kasar china ta ce tana nan tana binciken tawagar wasu 'yan taiwan da kasar kenya ta saki su kan zargin su da aikata ayyukan asha a liberia kuma rikici ne yake neman barkewa tsakanin gwamnati da kungiyar malamai kan shirin kasar na yi wa harkokin ilimi kwaskwarima a syria yau ne mazauna bangaren da ke karkashin gwamnatin kasar suke jefa kuri'a a zaben yan majalisa yayin da ake cin ci gaba da shirin shawarwarin sulhu a geneva to a najeriya kuwa yayin da ɗaliban matan chibok da aka sace ke shirin cika shekaru biyu a hannun 'yan ƙungiyar boko haram ko ina aka kwana game da batun yunkurin neman waɗannan ɗalibai ba bacci muke yi ba kuma ainihin niyyar mu ce mu mu ne mu tabbatar cewa dukkan wanda ke tare da ah, wanda wanda yan da suka sace to insha Allah mu ga cewa mun kwato ah, su kuma kuro su nan da rayukansu to ko me gwamnatin jihar Kano za ta ce a fannin samarwa matasa ayyukan yi yayin da gwamnatin ke shirin cika shekara guda nan da wasu makonni akwai yara sama da dubu uku wanda jihar Kano ta tura karatu kasashen waje akwai makarantu sama da guda 24 na koyon sana'a wata jihar kano ta kafa idan an biyo mu a cikin shirin za a ji mai matasan ke cewa dangane da hakan amma da farko ga labaran duniya masu are assalamu alaikum kasar china ta ce tana nan tana binciken tawagar wasu 'yan taiwan da kasar kenya ta sake su kan zargin su da aikata ayyukan asha hukumomin beijing suna watsi da kururuwar da hukumomin taiwan suke yi kan wannan batu yan kasar taiwan su 45 aka mayar zuwa china a tsakanin ranakun litinin da talata kuma dukansu an tsare su ne a kenya a cikin shekarar 2014 kan zargin yin zamba ta amfani da intanet wata kotun kasar ta watsi da karar amma ta ba su adin mako uku su bar kasar wannan lamari ya bata wa taifen rai domin ko ta zargi kasar china da sace waɗannan 'yan kasar ta ta wajen matsawa kenya lamba cewa ta tura su beijing sai dai mai magana da yawon ofishin kula da harkokin china taiwan ang shang ya ce waɗannan mutanen sun sace miliyoyin kuɗaɗe na 'yan ƙasar china da yawansu ya kai miliyoyi a liberia kuma rikici ne yake neman barkewa tsakanin gwamnati da ƙungiyar malamai kan shirin kasar na yi wa harkokin ilimi kwaskwarima malaman sun yi barazanar fadawa cikin yajin aiki na gama gari muddin gwamnatin kasar ta yi wannan gyaran fuska inda za ta haɗa kai da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen tafiyar da harkokin ilimi babban sakataren ƙungiyar malaman kasar ya ce jiya talata ne malaman suka amince da ƙudurin shiga yajin aiki sai kuma yanzu haka gwamnatin kasar ta riga ta wato cimma wata matsaya da wata ƙungiya da ake kira bridge international academia mai zaman kanta wacce take amfani da tsarin fasahar zamani domin bunƙasa ilimi ga ƙasashe masu tasowa ministan ilimi na kasar george wana ya shaida wa muryar amurka cewa ba wai gwamnati na kokarin mai da makarantun gwamnati na kuɗi ba ne sai dai haɗa hannu da makarantu masu zaman kansu domin bunƙasa harkar ilimi a kasar ministan ya koka kan yadda ilimi ke ta barbarewa a kasar abin da ya ce hakan na buƙatar mataki na musamman labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a syria yau ne mazauna bangaren da ke karkashin gwamnatin kasar suke jefa kuri'ar zaben 'yan majalisun yayin da ake shirin, ci gaba da shawarwarin sulhu a geneva sai dai kuma kasashen yammacin turai da kungiyoyin da suke hamayya a kasar duk sun yi allah dare da wannan zaben suna bayyana shi na zaman jeka yi ka ne kuma hakan na iya barazana ga shirin komawa kan teburin sulhu da kuma yarjejeniyar tsagaita wuta wacce yanzu ta yi sati shidda tana aiki da safe yau ne aka buɗe rumfunan zaɓe a sassan da ke karkashin kulawan gwamnati wanda kuma adadinsu ya yi yawan kashi uku na ɗaukacin ƙasar mawasa ido a zaben sun ce suna sa ran jam'iyyar bat mai mulkin ƙasar za ta ci gaba da samun rinjaye a majalisar 'yan takara dubu uku biyar ke takarar kujeru biyu da hamsin na majalisar sai dai kuma wasu dubbansu sun janye daga shiga zaben dama dai majalisar ɗinkin duniya ce ke shiga tsakani domin samar da zaman lafiya kuma a yau laraba ne ake sa ran a ci gaba da tattaunawar inda stephen de mistra jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na syria zai gana da 'yan tawaye da kuma jami'an amurka da ma wasu daga kasashen yammacin turai domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasan da aka kwashe wato aka fara a kasar tun a shekarar 2011 'yan sanda a macedonia sun yi amfani da barkono mai sa hawaye da gurneti mai kidimarwa kan 'yan gudun hijira masu kokarin tsallaka shingaye akan iyakar kasar girka rotanni sun ce kimanin mutane 30 ne cikin gungun a yau suka yi kokarin tsallakawa daga yankin da ake kira idomeni da ke arewacin girka da aka rufe wannan lamari yana faruwa ne bayan kwatankwacinsa da ya faru ranar lahadi a wannan wuri har 'yan sanda suka harba irin wannan hayaki mai hawaye wato misa hawaye da harsashin roba da irin gunetin nan mai kidimarwa da mesa ruwa akan bakin haure da 'yan gudun hijira al'amarin da ya raunata mutane da dama a ranar lahadi wani ya watsa kasidu a duk faɗin sansanin 'yan gudun hijiran ɗauke da jita-jitar cewa an buɗe kan iyakar sai dai mahukuntan ƙasar girka suna zargin jami'an macedonia da wuce makaɗi da rawa abinda ta ce za ta binciki wato bincika domin gano inda bayanan na karya suka samu asali a belgium mai gabatar da kara ya ce sun sallami mutane uku waɗanda suka kame a ranar talata kan harin da aka kai a birnin paris a ranar 13 ga watan nuwamba bara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 130 ofishin mai gabatar da karan ya faɗa yau laraba cewa ba ɗaya daga cikin mutanen da aka gurfanar sai dai kawai an tsare su ne ranar talata lokacin da 'yan sane ke bincike a gundumar brussels lokacin da jami'an belgium ke kokarin kame waɗanda suke kai hari a paris da kuma na tashar jirgin saman kasar wanda ya dalilin mutuwar mutane 32 a watan da ya gabata a ranar talata mutane biyu da aka bayyana sunayensu da smile f da ibrahim f an kama su kuma an tume su da hannu a harin da aka kai cikin watan jiya a brussels din mai gabatar da kara na kasar ta belgium ya bayyana wa kafofin yada labarai na cikin gida cewa waɗannan mutane biyu da aka kama 'yan uwan juna ne sai dai kasar ta belgium ta sha suka kan nuna sakaci akan tattara bayanan sirri da kuma ɗaukar matakan tsaro kan wannan harin na brazil da na paris musamman ma yadda ya ɗauke har tsawon watanni hudu kafin a gano jigo a harin paris wato sal abdulsalam sai da kuma 'yan sanda a kasar belgium din sun yi kame-kame kafin da kuma bayan harin na brazils To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya nan da wasu sawa'i kaɗan ne 'yan matan makarantar garin Chibok za su cika shekaru biyu a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka sace su lamarin da ya janyo hankulan ƙasashen duniya da dama. Na tambayi daraktan yaɗa labarai na hedkwatan dakarun Najeriya birgediya General Rabi Abubakar shin ina aka kwana dangane da yunkurin neman waɗannan ɗalibai? Kwanan nan kamar da sani mun ainihin kubutar da mutane da yawa. Allah wajen tun da wannan ah, shugabanninmu masu abinci suka hau wannan mulki da har zuwa yanzu mun kubuto akalla dubu goma abin da cewa to haka wani abu ne wanda muke sa muna sa insha Allah su ma din waɗannan mai yiwa muna kokarin kama kokarin mu kuma muna ba muke yi ba kuma ainihin niyyar mu ce mu kudurin mu ne mu tabbatar cewa dukkan wanda ke tare da wanda wanda yan mutane da suka sace to sha Allahu mu ga mun kwato su kuma mun ainihin kuro su kuma kuro su nan da rayukansu. a aikin da muke yi na soja muna nan muna abubuwan da muke yi a nan wannan sambisa da dukan wannan wuraren ya gwada cewa Allah da cin nasarar da muka samu kuma da muke sa ran za mu samu kan abubuwan da muke yi Allah da mun san cewa wani abu ne wanda za mu nasara a kan shi. Yawwa to da yake kai batun kun kubutar da mutane da dama ya zuwa yanzu shin kuna bincike a cikin waɗannan 'yan mata ko mata da ake kwatowa babu waɗannan 'yan mata na chibok eh to ai kasan wani abu ne wanda mu da yanzu abin da muka sa ga wannan magica mun ko dukkan wanda ke tare da wannan mutanen ko suna cikin chibok gas ko ba ciki ko ba haka ba domin wanda ke wani tare da su wannan 'yan ta'adda 'yan najeriya ne kuma 'yan kuma 'yan najeriya bane ma ainihin suna da uwaye kuma suna da ainihin suna bukatar duk abin da su jama'a suke bukata na rayuwa na zama masu suna da yanci da sauran kwanciyarsu. Wasu na ikirarin cewa ta iya yiwuwa wasu daga cikin waɗannan 'yan mata da aka sace suna dawowa gida a kaikaici ko kuma a sace saboda suna ɗauke da wani yanayi kamar na juna biyu da ba sa so a san suna tare da shi sai su shuru ma gumus ba tare da sun bayyana cewa sun dawo ba ka da wannan matsaya da wasu ke bayani a kai a matsayin mu na sojoji kuma na jama'an tsaro abin da abin da ya sha mana kai mu ga yadda za mu kubuto dukkan wanda ke tare da wannan yan boko haram mu ga cewa mun kubuto da su wannan abu wanda biyo baya wannan kuma wannan abu ne wanda akwai wasu jami'an tsaro wanda ke fi anan akwai wasu jami'an gwamnati wanda su hakkin su ne su irin wannan binciken mu iya iyakar binciken mu ko kuma abin da muke sa gaba shine ainihin yadda za a yi mu kubuto da wannan mutanen kuma in Allah da muna nan mu kubuto da wasu ko muna sa ran za mu kubuto da mutane da dama nan gaba har ma da su Eh, 'yan ciwo Allah da ya A naka kiyasin kana ga waɗannan 'yan mata suna wuri ɗaya ne a dunkule a waje ɗaya ko ku dai suna rarraba ne a irin binciken da kuka yi na neman waɗannan 'yan mata. To ai ka san ka san eh, malam ai ba kowane labari bane za mu zo wajen ko ba haka ba eh, akwai ainihin bayanin wanda ya kamata a ce mun ali sun mun kanmu domin wani abu ne wanda ya shafi mu kawai kuma ya shafi kokarin da muke yi da fallasa shi kuma zai zama kamar wani abu da daban son Allah dai kowa ya dai sa eh, ya dai ta mana addu'a kuma ya sa ido Allah ya mu ci nasara kan duk abin da ake bukata mu mu ce dole ne ba wanda zai zo ya mana mai mana abin da muke sai sai mu a yarwa da bama baga da goza banki cibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a kun saurari brigadier general rabe abubakar daraktan yada labarai na kwatar dakarun najeriya to sai kuma batun matasa inda nan da wasu makonni masu zuwa ne gwamnatocin jihohi da dama a najeriya za su cika shekara guda akan karagar mulki a wata hira da muka yi da mataimakin gwamnan jihar kano farfesa hafiz abubakar a lokacin da ya halarci wani taro a nan washington kan yadda za a tunkari matsalolin arewacin najeriya na fara da tambayar shi irin rawar da gwamnatin su ta taka a fannin samarwa matasa ababen dogaro a gwamnatin mu ta ɗauki wannan da muhimmanci in ka lura tun daga waccan gwamnati da ta shuɗe wacce ke muka gaje ta a jihar kano fi sabilillahi ta ɗauki gabara a kai in ka duba akwai yara sama da dubu uku wanda jihar kano ta tura karatu kasashen waje akwai makarantu sama da guda ashirin da hudu na koyon sana'a wata jihar kano ta kafa na koyon sana'a daban-daban daban wannan ba ma satifiki ake karba ba wannan saboda kwasa-kwasai ne da wuce sati biyu wata guda amma za a koya maka ko a koya mata yanda za ta tsaya da kafafu waɗansu sana'u kiwon kifi kiwon kaji kiwon dabbobi da sana'u daban-daban sai ake koya musu a irin wannan waje kuma ana ba su jari kuma ya yi tasiri kwarai da gaske kuma dole wannan shine babban layi su da kansu yanzu a ƙasar amurka suke magana inda ake so a koya wa mutane sana'a to sai an ɗauki tsarin ilimi irin na germany kasan germany a tsarinsu ba su damu da maganar digiri ba tsarin karatun su na a tabbatar cewa inda ka shiga makaranta ka fito to ka iya wata sana'a ka iya sana'a walau kowa ma zai ɗauke ka zai same ka ƙwararre ko aikin zai ɗauke ka zai same ka kwararre ko za ka zauna da kanka kana da dama to amma yanzu sau da yawa fa in ka ga kuɗin da ƙasanmu take asara na wajen watan kayan aiki equipment za a so su amma ba mu da wanda zai sarrafa su ba mu da wanda ma zai kula da su waɗansu ma tun da aka so su aka shigo da su ƙasar har yau ba ba a ba kamar me gwamnatin ku take yunkurin yi gaman wato ganin cewa ta magance irin wannan matsala to maganan magancewa gaskiyar lamari mu a jihar kano sai dai mutum ba zai faɗi gaskiya ba gwamnati tana iya kawo ƙurinta amma kamar yake ta faɗa ya fi ƙarfinta me yasa Allah ya mana baiwa da jama'a yanzu kiyasin lissafin mu ana maganar mu wajen miliyan goma sha biyar da shida mu in ka tattara mu ƙasashen jihohinmu na arewa goma sha tara mu ne kashi saba'in da uku na faɗin yawan ƙasa mu ne kuma kashi hamsin da hudu zuwa sittin na gabaɗan yawan al'ummar najeriya mu mu sha tara kuma a cikin mu dinnan kano ita tafi kowanne a gaba saboda haka gaskiya muna da matsala ta yawa saboda haka za ka ga da yawa gwamnati tana yin abubuwa amma saboda yawa ba ma za ka ga tasirinsa ba idan kana ta cewa matsalolin suna da yawa eh, sai wasu su ga kaman ko anya za ku iya makwa a to iyawa ai yana ɗaya daga cikin iyawa wannan magana da nake maka na fahimcin matsalar na kuma faɗa gaskiya ai yana cikin iyawa ai al'ummar da suka zaɓe ka babu dalilin da ya sa ba za ka sanar da su halin da ake ciki ba ai yana cikin kwarewa da kwarewa ka sanar da jama'a ka halin da ake ciki ko da daɗi ko ba daɗi nan da wasu 'yan makonni kaɗan za ku cika shekara ɗaya cif a kan karagar mulki da hawa eh, wato a jihar kano eh, kamar me za ka iya bugan kirji ka ce eh, kun yi samu nasarar aiwatarwa ai babban nasarar mu shine da muka fahimci cewa wannan tsari da ake tafi da shi na samun kuɗi na ƙasa ba zai dore ba kamar yadda ka sani tattalin man arziki ya karye kudaden da jihohi suke samu za su iya rike kansu babban abin da muka yi na farko shine da muka zo muka yi garan bawul ga hukumar tara haraji ta jiha gaba daya gaba dayanta tare da har ma taimako muka nema na hukumar taimakawa ta difita ingila wanda ike yanzu sabuwar hukuma ce garan da muka yanzu masu ba su shawara masana kamar guda goma sha tara kuma ana nan an fara aiki ga dangadan kudaden shiga na jihar kano sun fara samun ci gaba wanda yake da yadda allah burinmu shine mu ɗauke jihar kano daga dogaro daga kan kuɗin mai mu sa ta a dogaro ga kai in allah ya samu ka samu wannan nasara tana ɗaya daga cikin babban nasara a jihar kano mataimakin gwamnan jihar kano farfesa hafiz abubakar kenan to dangane da irin ayyukan da gwamnatin ta jihar kano ta lissafa ta yi domin matasa wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari ya ta turo mana wasu daga cikin ra'ayin matasan na kano sunana abdullahi mai kana zara daga karamar hukumar nasarawa gwamnatin da abdullahi umar ganduje daga zuwanta ta ɗebi matasa ta kai su nan kaduna ta kai su kamfanin fijo suna koyon wannan sana'a ta gyaran motoci sannan baya bayan ta kuma ɗiban matasa sama da ɗari biyu ta kai su taki domin su koyi yadda ake tatsan nono na zamani da sauran abubuwa da dama da ta ɗebi matasa ta kai su a ƙasashe daban-daban domin su samu su samu damar dogaro da kai. Dama sai kaga dama kamar kuma gabasawa. Gaskiya ganin gaskiya na ganin wannan gwamnati wacce mai albarka kuma tana da kyakkyawan muna da kyakkyawan zato a kanta akan mashin ayyuka ta bujiro da su muna jin labarai kala-kala tana yi ana tana yi duk da dai bai karasa lokacin gamin din ba amma muna fatan alkhairi a ta domin ta karasa da shi mu ga irin abin da ta ba ta mu dama domin ta baiwa shugabanninmu yan majalisar a constitution project na masallatai kamsa salawatu an yi shi suna nan kowane garuruka kala-kala a yanzu zan iya lissafa ma garuruka sama da kusan ashirin wanne an ba da su ana nana sai Mm, so abin da ya shafi kamar sha'anin sana'o'i da abin tallafa matasa ba ok game da aikin kamar sana'o'i da tallafa matasa to nan har yanzu ne tukunna bai dai karaso hannun ba don ba mu cewa mun gan shi ba amma magana da su shi project wanda mun san da shi da mu ake yi shugabanninmu suna ba mu dama mana tudduba ayyuka kuma ayyuka yanzu ma shi ne zan gaya wa mai gida na ayyuka sun yi kyau yadda ya kamata sunana sa'id musa jibril daga karamar hukumar dala mm. jihar kano a matsayina na matashi kuma ɗan ƙaramin hukumar dala tsakiyar birni nan muke ganin matasa sun yi hoɓɓasa kuma suke da daman su ce wani abu akan wannan gwamnati amma har yanzu gwamnatin dr abdullahi umar ganduje mu dai har yanzu ba mu ga abin da ta yi matasa ba saboda har yanzu muna da matasa a zaune a tsakiyar birni waɗanda ba su da abin yi ba su ma san me suke yi ba kuma suna jiran gwamnati taimaka musu a wannan watannin da gwamna dr abdullahi umar ganduje ya yi ba wani abin da ya matasa wanda za mu iya nunawa a ƙasa don ci gaban matasan jihar kano sunana amina awwal umar zakirai wanda aka fi sani da aminu baba akwai shirye-shirye da wannan gwamnati ta dakta abdullahi umar ganduje kadimul islam ya kirkiro da su kamar biyan ɗalibai scholarship na makarantu da ƙoƙarin biyan kuɗaɗe da ake bi bashi na ɗalibai da aka fitar ƙasan waje wanda ba a biya kuɗin ba da kuma bunƙasa harkar ilimi na firamare da na sakandare a cikin wannan jiha ta mai albarka eh, da haka kana ganin gudunmawar da matasa suka bayar wajen kafa gwamnatin eh, kwalliya ta fara biyan kudin sabulu kenan gaskiya da dukkan alamu kwalliya ta fara biyan kudin wasu matasan jihar Kano kenan. To a jamhuriyar Nijar mata sun fara korafin cewa ba a ba su yawan mukaman da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada ba wato a naɗin ministoci da sabuwar gwamnatin shugaba Muhammadu isu ta yi a farkon makon nan. Doka ce ordonance ce da an ka doka an ka ce inda duk ana naɗa gwamnati ya kamata a ba ko mace ko namiji kashi ashirin da biyar. me da yake mazanmu sun iya manakisa sai sun ka maida ta ga hanyar mata To sai a biyo mu a shirin na dare domin jin karin bayani kuma kan wannan batu za mu ba ku damar bayyana ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu agogonmu a jamhuriyar ta Nijar da ma Najeriya na cewa karfe hudu ne da minti ashirin wato sha ɗaya na safe kenan da minti ashirin a nan Washington ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barkanmu da haka da ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin na yau ya karbi bakuncin Malam Abba ne ɗan asalin jamhuriyar Nijar amma mazauni na Amurka a cikin jihar Maryland. Bari mu babba namu ya gabatar da kansa da kansa. To na Abba Bukari Kolo. To Haji Abba tun yaushe aka zo Amerika ne? Yanzu dai ya kai kamar shekara ashirin da nake nan ga. Wai wai shekara ashirin. Eh. tun da ka zo me kake na tsawon wannan lokacin? To da na zo na tayi lakwal na yi karatu da na kare karatu na kuma yanzu yana aiki yanzu ya kai kamar shekara goma sha biyar da muke na aiki. Wani irin aiki? Aikin da nake yi na harkokin kuɗi ne na kamar ban san da ake gaya mishi ba ga hausa kamar harkan ah, canjin kuɗi ko kuwa aiki aikawa da kuɗi ko a ah, ba canji ba nan ba canji ba kawai aikin na business ne ah, aikin kuɗi ne ni ne nake ka akwai wani kamfani da ni ke diban harkar kuɗin nasu eh, su kamfanin me suke yi a kamfanin kamar cikin business in rv suke ka san wannan su recreational vehicle eh to cikin irin shi ne suke na motsa jiki na wasanni yawa kamfanin da kake aiki kenan kai ne mai kula da kuɗin kamfanin ni ne mai kula da kudin kamfanin tun san da ka zo kake wannan aikin koko eh, shi ne aikin da ka fara yi har bisa ga yanzu koko ka yi wasu ayyuka daban kafin wannan a na yi wasu ayyuka daban da harin da na zo na yi aiki kaman cikin ah, gidan tsohi inda ake kaman wanke tasoshi lokacin suke zuwa lokal na yi wannan eh, kafin da na kare lokalin kuma na yi aiki cikin aikin harkokin motoci to bayan harkokin motocin ne yanzu ke nike wanga aiki na na harfi na na wannan mm, wurin sai da kayayyakin motsa jiki yawa yawa to iyalin abba na nan kenan na ce ka suna nan amerika kenan ko kuma eh, na suna nan ga nan ga nan aure ina da iya uku ɗana na fari shekara goma sha shida gare shi ina da 'yan mata biyu kuma shekara goma sha eleven years old guda kuma tana da shekara goma. To abu ka kwashe shekaru ashirin kana zaune a nan Amurka, ka yi ayyuka kuma daban-daban. To ya kaga rayuwa a nan Amurka musamman idan ka kwatanta shi da gida Afirka, Najeriya, Nijar da dai sauransu. To wallahi nan ga abin da nake gai babu babu abun ga in dai kana so ka yi aikin akwai aiki da harin da rino da na zo eh, yadda na gaya maka aikin da nake yi ba aikin da kowa yana so ya yi ne ba mm. lokacin da na zo ban iya ingilishi ba ni ina zuwa ina zuwa lokal eh ina son samu kuɗin da zan biya lokal ina da kuɗin da kuma zan samu in dan raya kaɗan eh, kenan ah. dole ne dole ne ka yi wasu aiki kananan nan da ke sa ka samu kuɗi kaɗan. Eh, alakwal inda ka yi na turanci ka yi da ka zo nan karatun ingilishi ka shiga koko dai karatu wani kwas ka yi na daban a alakwal na ka shiga. Na yi biyun duka, na yi na ingilishi a akwai na kai na yi na lakwal na yi abun ga business karatun business a lakwal. A wani matakin karatu ka yi na digiri ne ko kuwa abin da bai kai matsayin digiri ba? A na digiri ne ne. na digiri ka yi eh. to muna magana akan ya ka ga rayuwa a nan amurka musamman abin da ya shahi aiki da neman abin zaman gari ni kai ban ce ban ga laifi ba sai dai in ce alhamdulillah kamar yadda na je da farin in dai kana so ka yi aiki nan ga kana so ka tayi lakol kana iya yin shi kana iya yin shi amma ba ba abu ne ba da ke zuwa kamar sauran mutanen da suke samu taimako wannan ya yi musu kaɗan da abu bai da bai da tauri kamar wanda ba su da taimako amma kai eh, in general in ka diba kai babu nake kya zaman nan ga lokacin da na zo lokacin da na zo kai babu wani matsala yanzu ba ɗaya ne ba amma ni kai lokacin da na zo babu wani matsala yanzu yanzu ba ɗaya ne ba amma ni kai lokacin da na zo babu wani matsala me ya bambanta lokacin da ka zo da yanzu nan to yanzu akwai harkoki da yawa da suka sake dan ni lokacin da na zo mutane eh, ba sa tambayan eh, abu da yawa kamar da suke tambaya yanzu su a ciki na amurka ko ko gida afirka no na amerika lokacin da na zo lokacin nan in kana da eh, ka zo da takardunka babu wani matsali kawai duk abin da ka tambaya kana iya yin shi na barka ka yi shi yanzu kuma harkokin sun zama daban kash to ga mala abba ya koro bayani amma kuma lokaci ya muna halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu yanzu amadun kowa da kowa musamman kalu ta daidai da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah tuladan sai mu ce allah ya kai mu yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel wasiƙan ta farko a yau ta zo ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi inda ya ce ina kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye mu dage da addu'a domin Allah ya kawo mana ƙarshen irin halin da ƙasar mu Najeriya take ciki na matsalar ƙarancin man fetur da tsadar rayuwa da tsaro da dai sauransu da fatan Allah ya kawo mana sauƙi amin. mu ta gaba kuma ta fara ne da sallama inda ta ce ci gaba da samun ma'aikatan boge a sassan najeriya wata 'yar manuniya ce ta fara nuna gaskiya za ta bayyana ya allah muna roƙonka da ka ƙara tuna musu asiri amin saƙo daga bala muhammad dambam da ahmadu manaja bauchi da prince wa adamu bulkacuwa sai kuma wasikar haɗin gwiwar ta zo daga yahuza sahaba ɗan daidai kamba da nasiru mai magani birnin kebbi inda suka ce salamu alaikum boa don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga ɓangaren gwamnati da 'yan majalisar dattawa da na wakilai da su zauna su haɗa kai su ba juna shawara ta yadda za a magance tafiyar hawainiyar da kasafin kuɗin bana mai cike da cece ku ce ke yi. Yanzu kuma ga labarai a takaice. kasar china ta ce tana nan tana binciken tawagar 'yan taiwan da kasar kenya ta sake su kan zargin su da aikata ayyukan asha hukumomin beijing sun yi watsi da kururwa da hukumomin taiwan suke yi kan wannan batu 'yan kasar taiwan su 45 ne aka mari zuwa china tsakanin ranakun litinin da talata kuma dukkansu an tsare su ne a kenya a cikin shekarar 2014 kan zargin yin zamba ta amfani da intanet a liberia kuma rikici ne ke neman barkewa tsakanin gwamnati da kungiyar malamai kan shirin kasar na yi wa harkokin ilimi kwaskwarima. ma malaman sun yi barazanar fadawa yajin aikin na gama gari muddin gwamnatin kasar ta yi wannan gyaran fuskan inda za ta haɗa kai da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen tafiyar da harkokin ilimi babban sakataren ƙungiyar malaman ƙasan ya ce jiya talata ne malaman suka amince ƙudurin na shiga yajin aiki a siriya yau ne masu zama mazauna ɓangaren da ke ƙarƙashin gwamnati na ƙasar suke jefa kuri'an zaɓe na 'yan majalisar yayin da ake shirin ci gaba da shawarwarin sulhu a geneva sai da kuma kasashen yammacin turai da kungiyoyi da suke hamayya a kasar sun yi allah wardare da wannan zaben masu haro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kada ku nisa domin ga shirin yadda da gobe nan tafe sannan muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan naɗin ministoci da sabuwar gwamnatin muhammadu isu ta a jamhuriyar nijar wato a shirin na dare kenan kafin nan a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers da ta bada umarni sai injiniyan mu aidin Muhammadu Lalo ke cewa ku lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.